Ba yau ba ake saka ranar dawowar tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Nijar Hamma Amadu daga inda yake hijira, amma hakan bata samu ba. A wannan karan shi da kansa a hirar da ya yi a wata kafar ƙetare a yammacin Alhamis, ya ba da tabbacin zai sako kafa a birnin Yamai a wajejen karfe hudu zuwa biyar na la'asar ɗin wannan Asabar. abin da ya sa magoya bayan jam'iyyarsa ta model lumana suka dukufa ga shirya masa ƙasaitaccen tarbe wanda a dalilin hakan ne a taron gangamin da suka kira a yammacin juma'a suka buƙaci dukkan magoya bayan ƙawancen adawa su fito kwansu da kwarkwatarsu a filin jirgin saman ya mai domin tarban gwarzon nasu tare da bayyana ɗaukar matakan yi masa garkuwa daga duk wani yunkurin cafke shi wanda hukumomin nijar suka yi ikirarin yi a kwanakin baya sakamakon takardar sammacin da ke neman saruwa a jallo sai dai daga daren juma'a wayewar asabar hukumomin sun tsare wasu kusoshin jam'iyyar da suka hada da sumana sanda da bonkano mai fada da prosper yak da hamed babati da antaru hassan da mamman sani malam yayin da muka samu labarin da ke cewa jami'an tsaro sun tsare tawagar magoya bayan model lumana maradi a garin kwanni akan hanyar su ta zuwa ya mai baya ga shugaban jam'iyyar reshen kasar Cote d'Ivoire da aka hana wa shigowa ya mai daga tashar bincike ta Torodi. Wani abin lura shine an jibge tarin jami'an tsaro a filin jirgin saman ya mai da harabar cibiyar model lumana ta tsohon kakakin na majalisar dokokin ƙasa Hama-Amadu cikin shirin kota kwana. Ya zuwa yanzu hukumomi ba su ce komai ba akan wannan al'amari. sannan dukkan shugabannin jam'iyyar ta model lumana da na tuntuɓa domin neman ƙarin bayani ba wanda ya amsa kiran wayata a nasu bangare jama'a sun zuba ido domin ganin idan hamma amadu zai sauka a birnin yamai a yau asabar kamar yadda ya sha alwashi ko kuma zai ci tuwon fashi sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar